Taron wanda ke gudana a ƙarƙashin hukumar Duwan ko kuma Kwastam ta duniya WCO ko OMD lokaci ne na yin waiwaye kan shawarwarin da aka tsayar a taron ƙwararru da ya gudana a Bamako a watan Mayun da ya gabata. A ci gaba da ƙarfafa matakan zuba ido kan ayyukan shigi da ficin kaya a yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya. Daraktan ofishin tattara bayanai na reshen hukumar OMD a yankin Afirka ta tsakiya da yankin tafkin Chadi, Ibrahim Joli Anjimoli, ya bayyana mana mahimmancin haɗa gwiwa a tsakanin yankunan na yammaci da tsakiyar Afirka. c'est justement pour permettre d'endiguer les fléaux de terrorisme. Ya ce haɗa gwiwa a wannan fanni abu ne da zai taimaka a murƙushe matsalolin ta'addanci waɗanda ka iya tsallakawa daga wannan iyaka zuwa waccan. Ababen sayarwa misali akan fita da su daga wannan yanki zuwa wancan. alhali 'yan ta'adda na iya amfani da wannan hanya don shigar da kayayyakin da za su cutar da jama'a saboda haka haɗa gwiwa a tsakanin yankunan biyu na da mahimmanci wannan yunƙuri na la'akari da buƙatar shigar da hikimomin zamani ta yadda za a sauƙaƙa musanyar bayanai a tsakanin jami'an duwan na ƙasashe daban-daban Rabi'u Guzaye na daga cikin daraktocin hukumar kwastom ta Nijar DGD. Zamanin da muka ciki zamani ne wanda ake aiki sosai da harkoki na yanar gizo. Kenan akwai abubuwa hulɗa da yawa waɗanda muke yi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa dole ne in kun ka gani wani abu wanda ba ku gane mishi ba ya hito daga wata ƙasa kuna iya ku taɓa waɗance ne ku ji yaya ne harkokin nasu suke saboda akwai intere da yawa waɗanda ke kumshe cikin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa. Mataimakin shugaban kwamitin haɗin gwiwar hukumomin duwan na yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya AOC OMD bugo da ƙari shugaban hukumar duwan ta ƙasar Mali Amadu Konate. Wanne ya fara da tunatar da mahalarta akan muhimmancin taron na 29 ya gargaɗe su akan buƙatar su nutsu domin bullo da shawarorin da za su ƙara inganta sha'anin shigi da ficin kaya a wannan lokaci na fuskantar barazanar tsaro. me fondant sur votre engagement habituel et votre constante détermination. Dillalan shigida ficin kaya a tsakanin ƙasashe da suka halarci bikin buɗe taro a matsayin baƙi sun bayyana fatan ganin zaman ya kula da matsalolin da suke fama da su a kan iyakoki, kamar yadda sakataren ƙungiyarsu Habibu Gado ke bayyanawa. Kasan ana yi interconnection, kamar kaya tun yana Lome ko Cote d'Ivoire ko Senegal ko ma eh, burkina ne an san mine cikin kayan kenan in ya zo bai kai a yi dogon bincike da yana bata lokaci a kowace shekara ƙwararru kan harkar kwastam na waɗannan ƙasashe kan haɗuwa sau biyu don tantaunawa game da tafiyar ayyukansu jamhuriyar demokradiyyar congo ce za ta karbi bakuncin taron farko a shekarar 2025 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.